sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkan ku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a goma sha bakwai ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku jabubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai. To Hadiza dakaran Rasha sun kai wa Ukraine hari da makami mai linzami a jiya Alhamis inda suka kashe akalla mutum daya tare da jakkata wasu. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon jiya a wasu sassan Turkiyya da Siriya ya zarta dubu arba'in da ɗaya. Kuma ƙungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai agajin jinƙai a yankunan ƙasar Siriya. a halin da ake ciki sassa daban-daban na duniya na ci gaba da tara kudaden tallafi don taimakawa waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasar. kanan labaran kenan gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmed al-rufa'i ya ce yana sa ran kotun koli za ta yanke hukunci a ranar laraba mai zuwa game da maganar canjin kuman kan zaɓe mai zuwa na wannan watan fabrairu a yau za ne kan jihar ogun Kuma kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya da isa lawal ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dakaran Rasha sun kai wa Ukraine hari da makami da makamai masu linzami a jiya Alhamis inda suka kashe akalla mutum daya tare da jikkata wasu. jami'an ukraine sun ce sojojin saman ukraine sun harbo makamai masu linzami guda sha shida daga cikin talatin da shida da rasha ta harba Kasa da yawan waɗanda suka harbo a nasarorin da suka samu a hare-haren baya ukraine ta ce jerin hare-haren na baya-baya sun zo ne da wata sabuwar dabarar rasha dakaran rasha sun harba wasu balan-balan da ke dauke da wata na'ura da ta yaudari makaman kariya ta sama na ukraine a cewar Oleksiy Danilov, sakataren kwamitin tsaron Ukraine. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon da ya gabata a wasu sassan kudancin Turkiyya da arewacin Siriya ya zarta dubu arba'in da ɗaya. Kuma ƙungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai kayan agajin jinƙai a yankunan da lamarin ya shafa na ƙasar Siriya. yayin da mutane fiye da dubu biyar da takwas ne suka mutu sakamakon girgizar kasar mai karfin maki bakwai da biyar a siriya kadai akwai abubuwa da yawa da ke kawo cikas wajen kai kayan agaji ga mabukata arewa maso yammacin siriya yankin da girgizar kasar ta fi shafa na ƙarƙashin ikon mayakan da ke adawa da gwamnati a tsawon lokacin da ake fada a ƙasar gwamnatin siriya da rasha mai mara mata baya sun takaita hanyoyin shiga wannan yankin na siriya zuwa ɗaya a bakin iyakar ƙasar da turkiyya a halin da ake ciki yayin da adadin mutanen da girgizar kasar a kasashen turkiyya da siriya ke ci gaba da karuwa haka kuma kudaden tallafi daga sassa daban-daban na duniya ke ci gaba da karuwa don taimakawa waɗanda suka tsira wani asusun ba da gudunmuwa da masarautar saudiya ta buɗe ta yanar gizo ya tara sama da dala miliyan dubu ɗari daga mutane da kamfanoni sama da miliyan shida a cikin mako guda. Gwamnatin Saudiya ta kuma kai jiragen sama makare da kayan abinci da magunguna da abubuwan kafa matsugunni, sannan ta tura da tawagar ma'aikatan ceto a cewa hukumar agajin kasar. Haka zalika sauran masarautun kasashen larabawa masu arziki su ma sun mayar da martani kwana ɗaya bayan girgizar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta uae ta sanar da ba da agajin dala miliyan 100 ga wasu miliyoyin mutane da suka rasa matsugunansu a ƙasashen turkiyya da siriya yayin da ake fuskantar yanayin sanyi a can. Madalla, an cima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed El-Rufa'i ya ce yana sa ran kotun koli za ta yanke hukunci a ranar Laraba mai zuwa game da maganar canjin kuɗi. Ga Isa Lawal Ikira da ƙarin bayani. gwamna nasiru yan rufa'i wanda ya yi wa al'ummar jihar kaduna bayanin halin da ake ciki game da canjin kuɗi jiya alhamis da yamma ya ce idan kotu ta yanke hukuncin ci gaba da karɓar tsaffin kuɗaɗe a Najeriya to ya zama dole kowace hukuma ma ta yi biyayya da hukuncin da kotun kolin za ta yanke a ranar Laraba. Babban saƙon da na isa mal'amar jihar Kaduna yau shine roƙonsu su ci gaba da zama lafiya, ci gaba da haƙuri da wannan hali na kunci da aka jefa mu tsare-tsare ne na canjin kuɗi da kuma wahalar mai wanda wasu a gwamnatin tarayya suka kulla domin su kawo ma gwamnatin mu ta jiha da gwamnatin tarayya da na jam'iyyar apc ko ina suke su kawo musu kiyayya da al'umma don kada a zaɓe mu a zaɓe mai zuwa nan da kwana takwas zuwa tara na yi bayanai abin da ya faru abubuwan da muka gano wannan kara da muka kai na kotun koli na najeriya in allah da ranar laraba za a ji kila ma ranar za su yanke hukunci kuma in suka yanke hukunci dole ne dole ne kowane hukuma a najeriya su bi wannan hukunci da suka yi canjin kuɗin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya dai ya ta da ƙura a tsakanin 'ya'yan jam'iyyu da kuma al'ummar da ke son yin amfani da sabbin kuɗaɗe kuma gwamna nasiru amara rufa'i wanda ke cikin gwamnonin da suka kai gwamnatin tarayya ƙara ya ce wasu makusantan shugaban ƙasa muhammadu buhari ne ke ziga shi sun faɗi zaɓe ko kuma sun so su ɗora wasu 'yan takara ba su samu ba na shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa ba su samu ba shi yasa suka koma suka kulla wannan kutun gwila kuma suka zo suka yaudari shugaban ƙasa suka sayar mishi cewa wannan ne zai sa a yi zaɓe tsakani da allah to amma ɗan siyasa ai ba kuɗi ba ne zai yi amfani da shi akwai hanyoyi da yawa kuma in ka ɓoye naira ai akwai kudin wasu kasashe wanda za a yi amfani da su kuma in Allah ya yarda in Allah ya yarda in Allah ya yarda Allah ya fi su. sai dai kuma ɗaya daga cikin lauyoyi masu zaman kansa a jihar Kaduna wanda kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullum barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce gwamnonin da suka shigar da gwamnatin tarayyar Najeriya kara fa sun saka siyasa ne akan wannan maganar canjin kuɗi. Abin da nake so a lura da shi a kasar India a 2016 Prime Minister na India fa an waye gari ne kamar da shugaban ƙasa wannan abu kawai ce ya soke 1000 rupees da 5000 rupees kuma ya bada awa hudu a canza duk girman India ka duba ka gani. Wannan an bada kwana 90. Na biyu kuma ni abin da nake so a fahimta kawai shine gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su nuna gwaninta su nuna su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa hakki bayan ba wanda ya kai su murƙushe hakkin talakawa a jihohinsu saboda ka wannan siyasa ce kawai ana neman ƙuri'a a ƙwararren lokaci illa iyaka tuni dai maganar canjin kuɗin ta jawo cece kusan da ya raba kawunan 'ya'yan jam'iyyar apc a sassan nigeria yayin da talakawa ke ci gaba da kukan cewa sun riga sun mai da tsaffin kuɗaɗe kuma yanzu babu sabbi a bankunan da ya kamata a ce da su suke ta'ammali isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikira, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Shugaba Joe Biden zai tattauna da shugaban kasar China Xi Jinping game da balan-balan ɗin da ake zaton na leƙen asiri ne da ya ba da umarnin a harbo shi a wannan watan. Lamarin da ya ƙara nuna yadda dangantaka ta yi tsamari a tsakanin ƙasashen biyu akan wani lamari da ya riga ya kawo cikas ga hanyoyin sadarwa a matakin koli tsakanin ƙasashen biyu. Ina sa ran zan yi magana da shugaba shi kuma ina fatan za mu gano gaskiyar lamarin. amma ba zan ba da haƙuri saboda harbo balan-balan ɗin ba a cewar biden a wani jawabi da ya yi a jiya alhamis yayin da yake bayyana shirye-shiryen gwamnatinsa na tunkarar ƙalubalen balan-balan ɗin leƙen asiri da wasu abubuwa da ba tantance ba ko menene ba da aka harbo a sama a kwanan nan yayin da ake ci gaba da tattara tarkacen ake kuma nazari a kansu. su sauran abubuwan uku da jiragen saman yakin amurka suka harbu da makami mai linzami a saman jihar alaska a ranar juma'ar da ta gabata da kuma ranar asabar a sanarin samaniyar kanada tare da haɗin gwiwar gwamnatin kanadar da kuma a michigan ranar lahadi ba a tunanin suna da alaƙa da shirin leƙen asirin china ko na wata ƙasa a cewar biden Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Neja. Wakilinmu baban gida Jibrin ya yi nazarin tarihi harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. talaka ka bar kuka kuri'ar ka cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar jiha ce da aka kirkiro a ranar uku ga watan fabrairun shekarar 1976 daga tsohon jihar yamma kuma jiha ce da ta yi iyaka da jihohin lagos da ondo da oyo da oshun da kuma kasar jamhuriyar benin babban birnin jihar dai shine abekuta amma kuma akwai wasu garuruwa da suka shahara irin su ojebode da kuma shagamu wanda ya yi suna wajen nomawa da kuma cinikin goro bayan wannan kuma jihar ogun ta yi suna wajen samar da shugabannin kasa da manyan 'yan siyasa matasa da suka fito daga yankin yarbawa mutane irin chief obafemi a walau premier na farko na yankin yammacin najeriya da shugaban gwamnatin rikon kwarya chief anas shoninka da janar olusegun obasanjo da ya mulki har sau biyu na soja da kuma na farar hula akwai kuma chief moshood abiola wani attajiri da ya taba neman shugabancin najeriya amma aka soke zaben a can baya haka kuma akwai mutane irin su farfesa wale shoyinka wanda ya taba cin kyautar nobel na adabi haka kuma akwai marigayi sanannen mawakin nan mai suna fela a nikula ramson kuti kayan su dai jihar ta ogun ta yi gwamnonin farar hula guda hudu tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu da gwamna dapo a biyu na jam'iyyar apc ke mulki wanda dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp oladipo adepopu adebutu yake zama babban mai adawa a jihar to koya mazauna jihar ta ogun ke kallon wannan zaben na bana alisa salisu ba shan kai shine sarkin fulanin shagamu alhamdulillah a jihar ogun ba wani damu abu ɗaya ne kawai da muke fuskanta wanda kuma dama ya shafe mu abu ne kawai mun ce duk wani bafilatin da ya cara ya ja katin zabe to ya tabbatar cewa ya karbi wannan katin zabe saboda akwai shiri na musamman da muke so muke so mu yi ba ma bugun da ba ƙasa kasa gabaki ɗaya muka sai mu wannan don haka ne saboda an dade ana barin filani a baya ba sa samun komai an gwamnati za mu yi matsaya inda za mu karkata kuma wanda za mu zaɓa saboda don mi don koriya mu ta yi amfani don haka jihohi gabaki ɗaya mun zarar mu da sauransu za mu ce ga inda muka kuma Allah da kuma haka din za mu yi to mu dai abinda muke bukata dama kullum don Allah san gwamnatin ta tazo muna so dalla mana ministry na kiwo saboda wannan ministry na kiwo shine zai kawo mana saukin zaman zaman lafiya kasar nan kuma shine zai kuma kawo mana ci gaba da namu da na dabbobi dabbobinmu wanda za a makarantu da sauran da kuma ainihin magunguna da wato kamar asibitoci da sauransu wannan shine muke bukata ko muke so a mana ruma filani a kasar nan muna son zaman lafiya da kuma a daina kuma musguna mana cewar wani abu za a je a yi shi ba bincike ba komai ko ja fara fila ba gara babu dalili sun dade suna zaune shekarar shekaru a ja fara musu ba san hawa ba san sauka ba wannan muna so mu muna so zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma insha Allah za mu ba da namu gudunmuwa ɗari bisa ɗari a wannan tafiyar da wannan siyasa mai zuwa insha Allah shine muka bukata da gwamnati wanda mun zabe su cewa za su taimaka makamantan su kamar gajiya za su mana alkawari za su taimake mu to mu su za mu taimaka mana. kasancewar jihar ogun tana makwabtaka da jihar Legas da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya hakan ya sa tana gaba-gaba wajen jihohin najeriya masu samun kudaden shiga sakamakon kamfanoni da ake kafawa a jihar wanda kuma ke hada-hada a birnin Legas. da kowane fata ne al'ummar jihar ke da shi ba wannan zaɓe ga dai abin da wani mazaunan garin ke cewa. sana awal muhammad sokoto plateau state ni na fito a karamar hukumar mulkin yabo local government so alhamdulillah ni mazannin ogun state ne muna son allah ka bamu ikon a kawo mana zaman lafiya a Najeriya baki daya da kuma Ogun State. Da kuma yadda za a taimaka ma al'umma su samu aiki yi su daina zaman banza. Muna son wannan gwamnati wadda za ta taho 2023 Ubangiji Allah shi ba su ikon da za su cika mana alkawari. kuma muna son tsaro da zaman lafiya yanzu dai a bayan da ya rage kasa da wata guda a gudanar da babban zaɓe na kasa tuni 'yan siyasa da kuma masu zaɓe suka wasa wukakensu da nufin kada ƙuri'a domin zaɓen wanda suke so kama daga zaɓen shugaban ƙasa zuwa na gwamna da kuma na 'yan majalisun tarayya da na jihohi kawo yanzu dai tuni bangaren hukumar zaɓe da na jami'an tsaro suka bayyana cewa suna ɗaukar matakai na ganin cewa a gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma nasara babin ya murai amurka daga lagos to a gaida baban gidan jibrin kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata voa africa akan mita 200.5 Baya ga haka a shi ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da goma sha 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan batutuwan katin zaɓe tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe tsaro tsaro ga masu kada kuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Yanzu kuma sai shirin manuniya. jan gabzar gabzar da wasu talakawa ke yi a Najeriya ya sa wasu kungiyoyin matasa da kuma jam'iyyun adawa gaya wa duniya cewa a gaskiya akwai matsala game da maganar canjin kuɗi na gwamnatin shugaban kasa Buhari. Ka san nawa ne buhun masana kafin wannan polisi kuma gobe an ka je kasuwa ka san nawa ne dole ne a tausaya wa talaka. Wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kuɗinsu da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa kuɗinka a banki za ka iya karɓa a kowane lokaci. Sai dai kuma a yayin da mahukunta a jihar Kano ke cewa ana ci gabar karban tsaffin kuɗaɗe wasu cewa suke ya kamata dai kawai talaka ya koma ga Allah tun da wuri-wuri. Duk inda ya kama a Kano ana karɓar kuɗi inda ba a karɓa ba kuma ya zama laifi yanzu misali ko kansa gona kwanan nan ya je ya rufe waɗansu kantuna. Wallahi talakan Najeriya abu ɗaya zai sa gaba ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai kamfen. Game da karar da wasu gwamnoni suka kai gwamnatin tare Najeriya kuwa barista Muhammad Zariya ne ya zira zaren zargi ga gwamnonin da ya ce siyasa suka saka don nuna wa 'yan Najeriya kamar su ne na gari. Gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su nuna gwaninta su nuna su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa haƙƙi bayan ba wanda ya kai su murƙushe haƙƙin talakawa a jihohinsu. Waɗannan fa so mun muka tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk juma'a a farkon wayewar gari. shiri na ɗari da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da ke ƙoƙarin cikawa masu sauraro buri. Mai yiwa burin kuma amma na tattagar talakawa don tafiya tare ta sa wasu ƙungiyoyin matasa a arewacin Najeriya suka kira taro suna tabbatarwa da duniya cewa su kam a matsayinsu na 'yan arewa suna da wani ƙuduri. Ambasada Bilal Tijjani Faki shi ya magana da ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya da suka tattara matasa sama da ɗari. Canjin kuɗin ba daidai bane gwamnatin da ta yi ba daidai bane amma shi a tiku Abubakar idan yana ganin ba daidai bane a matsayin shi dan taka sai ce kuma wannan abu ne mai kyau ana ganin zai hana maganar amfani da kuɗi ranar zaɓe ne to ai amfani da kuɗi ranar zaɓe mun san a ina aka fara kuma ba wai muna magana akan fa cewa wannan gwamnati a mata goyon baya bane wa'annan jam'iyyu guda biyu da suka yi mulki shekara 16 baya da wanda ta shekara takwas kowa ya san me suka yi yanzu magana ake ta waye zai taimaki talaka waye zai fitar da Najeriya daga halin ta tsinci ta a yau ba ku fargaba a ce ana amfani da ku ne a matsayin matasa dan ganin an sai da wata aƙida ko wata manufa wani dan takara kowa ya san san gaskiya ka san nawa ne buhu masara kafin wannan policy kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne an karya mutane ana kuma kan karya su dole ne a tausaya wa talaka a makon jiya ne aka ce maganar sauyin kuɗi a Najeriya ta sa wasu jam'iyyun adawa sama da goma sun fara ɗari ɗari sai dai kuma tuni shugaban ɗaya daga cikin jam'iyyun adawa tarayyar Najeriya ta SDP Alhaji Shehu Gabam ya bayyana yana baje bayanin bayyana wa duniya cewa hatsarin wannan sauyin kuɗi fa ya kai matsayin da babu wata maganar bambancin jam'iyya cikin cikin wannan lamari. Jami'ar SDP ba ta cikin jam'iyyun da suke ce za su ƙaurace wa zaɓe in an sake ɗaga karban tsohon kuɗi. Babu wanda yake cikin hankalinsu da zai yadda a karɓi dukiyan al'umma a sa a banki sannan a hana su su je su karɓi kuɗinsu don biyan bukatunsu ko harkan abinci ko rashin lafiya ko wata matsala tasu. Abin da ke faruwa a Najeriya ba maganan fati ba ne maganan ya za a Najeriya ne ma ta zauna lafiya a yi zaɓe. zaɓe wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kuɗinsu da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa ka a banki za ka iya karɓa a kowane lokaci a lagos an je an yi atakin banki oyo an yi atakin bankuna ta ina ta wannan abun zai iya yiwu. shi ma dai wani ɗan canjin kuɗi a nigeria alhaji umar garkuwa ya gaya wa wakiliyar manuniya cewa wannan sauyin kuɗi fa ya mai da mai doki ne kawai ya buge akan kuturi. idan kika duba wannan al'amari gaba ɗaya yau aka zo aka ce babban kotu ta ce ta ɗage zuwa ran 22 ga wata sai mu gode wa Allah Allah shi ya san me zai faru daga nan zuwa ran 22 ga wata a ina tabbatar miki cewa wallahi talakan Najeriya abu ɗaya zai sa a gaba ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai kamfen wallahi tallahi talakan Najeriya tsaya da addu'a zai ga abin da zai faru da gwamnatin Muhammadu Buhari idan har bai tunani ya gyara wani al'amari ba wallahi tallahi ba da zai lalata arzikin jama'a gaba daya Allah zai hukunci akai mun jira hukuncin Allah sai dai kuma sanata Kabir Gayin jihar Kanawa ya kada da bakin gaya wa duniya cewa yanzu a jihar Kano fa ana karban tsaffin kudaden da ya ce wannan kuma wani abu ne da su a jihar Kano suke alfahari. Kai ƙara ba laifi ba ne. ba sunan buhari aka ce an kai buhari kara ba an kai gwamnatin tarayya kara kuma shine shugaban gwamnatin tarayya so babu laifi wannan kara za ta sa shi kada ya gaza kuma kara ta amfani alhamdulillah ta dakatar don jama'a mu shigo da canjin kuɗin kuma yanzu duk inda ya kama a kano ana karɓar kuɗi inda ba a karɓa ba kuma ya zama laifi yanzu misali ko kansa gwamna kwanan nan ya ji ya rufe waɗansu kantuna a kan sun yi karɓar kuɗi. a cin kara zaɓe jam'iyya mai mulki 'ya'yanta suna rigingimu har ma wasu daga ciki sun ka shugaban ƙasa a kotu kana ganin cewa irin wannan yanayin zai haifar ma ita jam'iyyar taku ɗami ido wannan lissafin na ko boka kake ba za ka ce wannan bayanin ba dalili shine wannan rigimar bata shafi jam'iyya a ƙasa ba kokari muke ma mu kare yan jam'iyyar mu sigo da rike mu da mutunci misali dan jam'iyya na cin wahala a gwamnati ta yi policy mara kyau mutane yan jam'iyya suna cin wahala dole mu wakilan jama'a ne mu fito mu soki wannan mu ce ba daidai ba ni na fara wannan masu kan abun nan a Najeriya duk Najeriya ni na fara magana na ce ba a yi daidai ba a adalci ba in dan kayi ne dan kana dan siyasa neman kuɗi dan siyasa zai je nemo kuɗin shi tun ma kafin zabe Tun bayan tattagar batun canjin kuɗi zuwa gaban kotun kolin da wasu gwamnonin tarayyar Najeriya suka yi wasu 'yan Najeriya ke ganin kamar kamar ta riga ta yi wari sai dai kuma mai magana da yawan gwamnonin tare nigeria Abdulrazak Bello Barkindo ya baje bayanin bayyana wa 'yan Najeriya cewa ba rigima ba ce amma dai maganar sauyin kuɗin ce kawai suke ganin dole a sake sabon nazari. Gwamnonin Najeriya ba wai suna fito na fito ne da shi gwamnan babban bankin tarayya ba. Abin da suke nuna shine wannan matakin da ya ɗauka ya kawo mutane wahalhalu iri-iri kamar yanzu a jiha kamar Jigawa akwai kasuwar da ake samun kusan naira biliyan guda da ake cinikayya da shi a cikin a ranar kasuwa amma yanzu kasuwan ba dama ta ci domin babu saboda haka suke ganin kamar ai matakin ne bai zo a lokacin da ya kamata a ɗauke shi ba sannan kuma bai yi wa mutane adalci ba don yanzu abin da gwamnati suke cewa kwaci ake wa mutane tunda a ƙasar nan yanzu ana sai da kuɗi sai ka ga mutum yana da naira ɗari yana so ya canja sai a ce sun ya ba da naira ɗari a bashi naira saba'in wannan bai dace ba gwamnoni suna ganin inda an bari kuɗin su tulale ne daga cikin kasuwa bankin tarayya tana cirewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har sai ya zama kuma babu tsohon kuɗi a cikin kasuwa. Sai dai duk da sukuwar sukar jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na jiya Alhamis akan maganar sauyin kuɗi wasu na cewa ai shugaban ƙasan ma ya yi ƙoƙari. Barista Muhammad Ibrahim Zariya na cikin lauyoyin da ke ganin ƙarar da gwamnonin suka kai akwai lam'a kuma ya ce su kansu gwamnonin siyasa suka saƙa kuma ya ce ƙuri'u kawai suke son ganin sun yi guziri. Jawabin shugaban ƙasa da ya ba shi da nasaba da maganan domin bin rigiman da ake a kai ne. gwamnan babban bankin Najeriya ya ya ce ba a shigar da shi a cikin wannan kara ba kuma saboda haka duk wani hukunci da zai biyo baya ba shi da wani abin da zai sa ya shiga ciki ta da ba faɗan da ba ruwanka mene naka a ciki shi yasa yake tutiya yake buga kirji cewar shi fa ba ruwan shi a cikin wannan shari'a kuma ya kamata a ce su gwamnati sun shigar da babban bankin Najeriya ne a cikin wannan shari'a din domin shi ita babban kotun Najeriya tana hudda hurumi ne direct idan akwai rigima tsakanin gwamnatin jiha da gwamnatin jiha ko gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya na biyu kuma ni abin da nake so a fahimta kawai shine gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su suna gwaninta suna su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa haƙƙi bayan ba wanda ya kai su murƙushe haƙƙin talakawa a jihohinsu saboda haka wannan siyasa ce kawai ana neman ƙuri'a ana neman yardan jama'a a ƙwararren lokaci ya rage na jama'a in sun ga za su yi ya su shiga cikin wannan yaudara su shiga in kuma za su bude ido su yi hukuncin abin da ya kamata su yi hukunci su yi hukunci akan abin da ya kamata amma ka su yadda da yaudara da nuna bajintan ƙarya wanda a da ya kamata a yi musu ba a yi musu ba su bude ido wannan shari'a an siyasantar da ita ana neman ƙuri'a ce kawai da wannan shari'a. mu bajjowa kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu zuran matse mu da iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun cikin sauri. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki ɗari da ɗaya ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe saboda a dokar ƙasar nan babu wata maganar ƙari. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza babban birnin tare Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da masu sauraro ke cewa su suke kara wa shirin manuniya taurari. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya. To a gaida na ikira. Yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yamma suna na malam nuru malam hamisu nan da magara. Yau nasiha da zami zami nasiha ne akan yarda da kaddara kuma da tawakkali a wajen Allah. Saboda ita kaddara tana ɗaya daga cikin rukunin imani guda shidda. Su ne mutum ya bayan ya yarda da Allah da annabcin annabi to kuma akwai kaddara a ciki. Mutum ya yarda da kaddara ita kaddara nan Allah ne yake kaddara ta. Duk abin da ka samu ka sanar da Allah ne kuma abin da ka rasa ka ɗauki dangana ka ɗauki haƙuri Allah ne bai nufa ba da za ka samu wannan abu saboda haka muke jin hankalin yan uwa su yi tawakkali a wajen ubangiji wa alallahi tawakkalu ga Allah za ku dogara sannan ina kulle shi in khalaqa na bi kadar kowane abu mun halicce shi didi da lokacin shi in Allah ya sa za ka samu abu to za ka same shi in ba za ka samu ba ka rungumi kaddara lasiya ma wannan zamani Eh, lokaci ya zo za a shiga abubuwa ga sanar daban-daban ko siyasar nan abin da allah ya sa rabanka ne ka samu shine allah ya kaddara abin da ba rabanka ba ka dangana karkata da hankali ka san daga allah ne wannan shine cikin imani na dukkanin musulmi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mi yarda da kaddara mi yarda da abin da allah ya kaddara mana da har Allah iya ce mishi innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka shirya wanda kake so ba sai in Allah ya kaddara mutumin da kake so zai imani to shine zai imani haka mulki in Allah ya kaddara mutumin da zai mulki shine zai mulki saboda haka mu dauki kaddara in mun haɗi mai ɗaukadara in mun samu ko mu gode ma Allah shi ne abin da muke nasiya a kan shi a kan yan uwa su kula da wannan sosai kadara tana ɗaya daga cikin cikai imanin mutum ita ce rukuni na shidda mutum ya da kaddara. To yanzu kuma sai labarai a fa a takaice. Dakaran rashi sun kai wa Ukraine hari da makamai masu linzami a jiya Alhamis inda suka kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu. jami'an ukraine sun ce sojojin saman ukraine sun harbo makamai masu linzami goma sha shida daga cikin talatin da shida da rasha ta harba kasa da yawan waɗanda suka harbo a nasarorin da suka samu a harahara na baya adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon da ya gabata a wasu sassan kudancin Turkiyya da arewacin siriya ya zarta dubu arba'in da ɗaya kuma kungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai kayan agajin jan kai a yankunan da lamarin ya shafa na kasar siriya yayin da mutane fiye da 5,800 suka mutu sakamakon girgizar kasar a siriya akwai abubuwa da yawa da ke kawo cikas wajen kai kayan agajin jan kai thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za mu sake shigowa ɗauke da wani sabon shirin yanzu madadin maryam dauda da ta taya da gabatarwa sai kuma jimbe hamza da ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injinan nama na yanzu ni hadiza kyari nake sallama da ku daga dan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc